kara kuɗi ko da kaduna ne da batula nan da shi da bagon zayyanu za su buga wannan wasa kawai yadda kuke ga bagon zayyanu na tafiyar fili muna da jihar katsina ajin rabe bagon ibola a wannan lokaci wato dai ga kudawa sun fito ga su bagon a wannan lokaci kamar yadda kuke kallo ah. nan za su yi don marashi da bagon zayyano. masu kallon mu kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ga nan za a taka tsakanin bagon zai yanu daga bangaren goro mada bagon zai yanu yaro mai lokaci a wannan lokaci kamar yadda kuke kallo da shi da wato dan daba tula daga bangaren jamus dan daba tula dai shine mai wando wato ruwan toka bagon zai yanu shine mai wando ja daga bangaren goro mada kamar yadda ga dai nan ban nan dole bari fa to labari ya busa wannan dambe za mu gani yadda zai kaya ba dai bagon zai yani nan shine mai wando ja daga bangaren gurmada dan daba dan daba tula a wannan lokaci ba dai nan ban nan an buga inda dan daba tula ya samu nasara don haka bagon zai yana must do or die match ne da ne must do or die match must do or die iska lasa lasa shage ina ba hago sanda ina alimbata isanta hadi dan ban nan sanda alimbata isanta kaga zaki kenan eh, da abin tuna da ba hago ɗan sanda eh to a audin tun ba ba haɗin yan sanda ina ba ga dai lambar nan wallahi ga lambar nan kamar yadda kuke kallo bagon tula ah, ah, bagon zayyanu daga bangaren gurin hada ga dai lambar nan babu yan sanda da gaminka a duk kana iya haɗa su eh, duk kana iya haɗa su wajen abin tubawa hali na manna ne abin tuba ka dame ka wani shi ne duk ba ga yan sanda shi ne to ga dai dan banna alimata saka da gado ka ba ga zariyana wani na wa wani ba ga yan sanda to ga dai dan banna to sauka kasa wallahi ga dan wannan bagon zayyanu bagon bagon ya soma da shi wallahi ya shi bagon ya soma da dan daba tula kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci lokaci dai bagon zayyano ya samu nasara wato ya kwantar da landabatu a wannan lokaci Thomas kallon mu kamar yadda kuke kallo ga dama nan tsakanin gari gari gari wato da shi da rawar da wallahi gani gani ba kai wannan gani gani ba muna ganin ba kamar ba zai iya ba amma da alama ga shi nan ga dai damban nan gani gani ga nan la la la la la la da alama fa wallahi gani gani za a sumar da shi amma ina ga dai kai kai kai kai ta ga dai nan la la la la la la la dan gaba ba shi kashi da ruwa ka yana huta wanda ta huta gani gani wanda ta huta wanda ta huta gani gani wanda wayo wayo gani gani gani gani ka bari ka lalace wanda ta huta gani gani ta ba su to ga bagon shagon yan sanda na za su yi dan bansa da alin alin ba ta isar ka masu kallon game da kuke kallo ga dan bana za a taka tsakanin alun ba saka da shi da bagon shagon yan sanda a wannan gari na jihar katsina to galibari ne yana gaya musu dai kowa yanzu kuma yadda kuke kallo a renon banna bangaren kudu ga dambalan za a take tsakanin babu yan sanda bangaren arewa annan ba ta isa ta bangaren arewa na daga da abu kare na mana la la lai da to ya musa a ga alun ba ta isa kanan da bakon shagon yan sanda wannan dambe mun san yadda za ta yi ga ga kai lai lai lallau ya kaba shi ya rike shi amma ina bai faɗi ba ga dai nan banna bago jago yan sanda saka ga kamun gwanin dambe a garin jihar katsina ga ga labarin ya faɗi ya kwanta ta suna kallon ka sun ce dama kai la wallahi ga dai yan sanda ba shiga yi wallahi ba ta yi sanka kuma har yanzu ya kasa mai da martani ga dai don idan mutum ya shigo gata an shi ko ba a shi za za a yi wallahi da kashi na gata ga ga kallo a wannan lokaci sai akari a gambe ba aka ba abin ba ta isar ka ya ce kai ba abin yan sanda a gidan dai ba hagon shagon yan sanda sai duka ke ta kawo alin ba ta isar ka alin ba ta isar a yanzu ba mu ga ya mai da martani ba a wannan lokaci saboda haka ga damban nan kamar yadda kuke kallo bakon shagon yan sanda daga bangaren jamus alin ba ta ka daga bangaren kudu ga dai nan banna. gani ana yi wala ya dalilin bayanin ba babu yan sanda a buga shi ta gabanar da bai da raba ne da yanzu an cike ne auditin da ka ɗaura hannun kan an gaba wannan dambar to to albaje sai to wallahi ga dai lambar nan ba ko la la la la la la almadi saka ba wallahi yana baya har yanzu dai defending yake yi dan har yanzu ban ga ya ramo ba ya biyo shi da duka

damban dama haka ake shi wallahi sai an fike ake kisa wallahi wannan sai an ake kisa sai an ina badar na badar a sharuwa a sharuwa a sharuwa damban nan an dawo kamar yadda kuke kallo Aljiga hajiya ta ji kasuwa ta bamu. To, to, alubata isa ka, ka alubata isa ka. Bago ‘yan sanda dangan nan ya kamata a yi shi a ƙare. kamin ba ta isar ka ya kamata a ci ta auri juna na dogon a ɗan ɗaki wani da wani da damar aure juna na ɗaya na ciki ne jama'a rabe fa namuna kun sani fa rabe namuna ku taimaka taimaka mai da an kai manzo Allah a mai haka ila yanan cewa mai bada bada ka gani ba na ala na cikin dangawa na abu mai rabe ta gani na na gode to na gode to a ce ido Allah sama muna baba kana neman kuɗi zaune shi wannan nan da an buga in ma an ruba shi duk ba laifi bane kamar yadda mun kai alƙawari a mutane dan gaskiya ne sai to bayan na ba su minti idan ba a buga ba damben sa ya haka nan alaba wa aure tun gada zai dambe ya mace tuwon lai bayan studio iso rike da hannunka da kai da aure tun gada an gaba wannan kam ba ku isa ka alima ta isa ka wallahi na rabar kuma wallahi damben nan ba haka ake yin shi ba wallahi ba haka ake yin shi ba lagos ba haka ake yin shi ba kaduna ba haka ake yin shi abuja ba kada ku rera muku din damben kaɗan. wai ya kake cewa aure tun gane wa zai arewa akwai kuma da aure tun gaga abban rokin nan ga mu kai mu laulau ga mu lamu na ga yalo su ko ga dogon su ka na dai abba ma rai sai ka zaba cikin su yalo ba ka mutu ko abba getta getta wa ka dauka yanzu yi mawaka kurku ba kaji ya ce duk yan kadina tunga tunga kai su ka ji wannan bai idan ba na samu na bai jira a mai kirmai ta yi idan ba ta samu da ni da ta yaro ba wannan wani kuma da kogo ya yaron nan to da Allah ka da mu a hada ku da nan ba da kuma kai ka da shi hannu ne haya ta kafin lafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana ana rashin hankali wayo baba ali ba sai saka da hado ɗan sanda baba ali inna wa inna ilaihi raji'un ba dan ba ɗan sanda alin ba ta wai kada a raba haka nan don ba isa kuyi dambe mu je da mutane ko masu kallon mu ga dambe tsakanin shagon audun tinga wato da shi da yalin skidu a daidai ban tsakanin shagon audun tinga ಕುಟುಂಬ gobe ku da kai da a ɗan sanda akwai dambe da gobe guda biyar na manya na matasa guda biyar gobe da da da da